shugaba muhammadu buhari ya rataba hannu a kudirin dokar nan na tallafa wa juna akan manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa wanda za a yi amfani da ita domin taimakawa ƙasashen duniya wurin samar da bayanan sirri akan yaƙi da cin hanci da rashawa kwato dukiyoyi kwato kuɗaɗe da kuma tabbatar da an samu cikakken bayanai da zai kai ga gurfanar da waɗanda ake zargi da sata dukiyar ƙasar najeriya bisa ga doka domin a yi musu hukunci wannan dai shine babban buri na shugaba muhammadu buhari a duk ziyarar da ya kai ƙasashen duniya a wa'adinsa na farko wanda a wannan karo wannan ƙudirin dokar zai ba da ƙarfi ga ƙarfe domin tabbatar da cewa ƙasashen duniya sun yi amfani da dokoki na najeriya domin ba da tallafi da kuma karɓar tallafin najeriya wurin yaƙi da barna Umar El Yakub shi ne jami'in shugaban Muhammadu Buhari a majalisar ƙasa kuma ya mun ƙarin haske dangane da wannan ƙuduri da shugaban Muhammadu Buhari ya wa hannu. Wato abin da ƙudurin ya ƙunsa samun haɗin kai ko kuma taimakon juna tsakanin ƙasashe a bisa yaƙi da manyan laifuffuka wanda ita wannan doka kasashe za su ringa wa junansu wajen sanar da wa'anda suke wato aikata mugayen laifuffuka manyan laifuffuka wanda suka hada da cin hanci da rashawa da neman inda suke da nuna inda suke da nuna inda suka yi ajiyar su su yadda kasashen tsakanin su za su taimaka wa kansu na a dakile da gudanar ko amfani da irin wannan kudaden da aka same su ta hanyar badakala ko ta cin hanshi da rashawa ko ta yi 419 ko ta dukkan hanyoyi na zamba da ake samu a tara dukiya to za a dakile da dukiyar ya kasance kasar da kuɗin suke ciki ta riƙe ta hana waɗanda suka saci kuɗin taɓa su a bukadin kuɗin da kuma dukiyoyi ba ma kuɗi ba har da kadarori da aka ɓoye a ko ina suke a tabbatar an dakatar da su kuma an karɓo su ko kuma an dawo da ƙasar da take da wannan dukiyar kuɗaɗenta kuma a kasance an ka ba da wato information na inda za a samu wanda suka aikata wannan mugayen ayyuka ko da sun je sun ɓuya a ƙasashen don gurfanar da su. Takamaimai shekaru hudu da shugaba Muhammadu Buhari yana mulkin Najeriya a wa'adinsa na farko kusan kasashen duniya daban-daban da ya ziyarta ya yi maganar a taimakawa Najeriya da dawa da kaddarori dukiyoyi da ma waɗanda ake zargi da aikata waɗannan laifuka amma aka yi ta samun jinkiri ko rashin cikakken haɗin kai. Kana ganin tanade-tanaden da ke cikin wannan dokar zai sanya kasashen waje su tallafawa Najeriya gurin cimma wannan burin yanzu da yake shugaba buhari ya sanya ma wannan kudirin dokar hannu babu shakka wannan zai sa su taimaka wa najeriya yadda su ma za su so najeriya ta taimaka musu idan suna da irin wa'annan mutane ko irin wa'annan kadarorin a cikin najeriya saboda ita wannan doka ta taimaka wa juna taimakekeniya ce wajen fallasawa da bin kadi da bincike da ganowa da tabbatar da wanda suka aikata laifi da kuma kwato abin da suka samu wanda kuma a cikin dokar ta ba da dama ta za a bi hanya ta shari'a da hanyoyi na wato intelligence ta hanyar neman bayanan sirri ta hanyoyin yada wato kafofin sadarwa harshe wato bayanai na waya ne za a iya tabbatarwa cewa jami'an gwamnati suke da kula da irin wannan samo bayanan sirrin za su iya bin kadin irin bayanan da ake yi a waya ko a harka ta yanar gizo-gizo don a nemo masu laifuffuka. Umar El Yakub kenan jami'in shugaban kasa a Majalisar Tarayyar Najeriya a Abuja. yana ƙarin haske dangane da ƙudurin dokar da shugaban Muhammadu Buhari ya wa hannu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.